الرأس والوجه والذكر للمهرم والمهرمة مثل دين النجاح فما كان أكاد مطمئن بو على ذي سانون أي جوز وانا سانون من ذي وانا إلى إيه ذا بس أي كم كومي سيجي له إلا كابولا كابولا كدوبا نيجي تيجي كيوسا أي كم أي to ai banda aikin hajji akwai abubuwa barka duk inda idira aka yi to fa mas'alan da ya dauka ya ɗaga ta to kan za ka ba ka ga sallah ma sai da littafi guda ba kitabu salati na biyu bayan kitabu salati na ɗaya saboda mahimmanci abun an bi abun an bi abun an bi abu yadda ya dace yau fa ka dodi kai na san ka je hajji bila adadin sai a maya magana rufe kai da rufe fiska da rufe zakaru ina ne zakaru imala ya jima ya mace ne dalila ya rike ka aiki za'idu ina ne zakaru lahi nan wannan muka mutu muka muki yanzu wasu suke koyon sunan hmm? yanzu salamun ne ko kuma izalar ne biyu yanzu suke yin sunansa guda ɗaya mummuki hmm? a hada biyu ga karatun kuma ga wannan duk ko yi lugar to da yaya hukuncin rufe mukamuki akwai wani rauni na. ba abubakar ke yi ya kake yin sani miske ne ka ce ka koya wa mutane su kuma sun kibiyo ka ku sai ka je kila sai an bi shi sai an masa da dai in ya iya in haka ya kai shi ya ɗaure ba irin wannan na ba sosai ya iya ɗaura shi sosai ya sake shi amma shi ne amma wali ko kan faɗi kalmar da za a yi jara eh, yau wato haka in ya gada ba sai ya ba kuma ya zauna samu ko ya yi murmushi ba mai gani akwai ya rauni Ingin nan ka yi haka kawai a yi kawai abin da zai su su ta mai nemi sai yansu kuwa ɗan cale cale ya zauna ya gama cale cale sa yana tsaye gingirin kim gama cale cale na ka tafi har cewa ake cewa an samu wani shiki sai ya ba karki dariya yau tun ma yadda za ta ya ba ka dariya. ya zai ya gama rakwata rakwata ko da ke wasa da suka yi haka amma kai magana da ke ya an gina mai ke da suna eh, abin nan a ƙarshe zai yi an gama abin da zai shi kenan abin da ya kai masa guda da kowa duk da ya kasa ba shi dariya duk wanda ya ba shi dariya za ga dubu goma to haka to kaga nan ma zai yana iya kai wannan amma wajen kawai kafin ka koya in ka rika ka koya kawai ka zo ka zana kamar cike duk abin da za a yi an daɗe ba abin nan ba ba mu ganin wasa ka kai martaban da eh, yaran abin nan yaran birane ke shi a dotti wala wasan dai ke ba a maganin wasa a dotti mutuke ne wato zaka menene hukuncin haba haba ko haba ba haba nan ne haba da muka mu ide da shi ne wannan dai haka eh, qultu ara'aita al-mar'a Allah ya gafarta nan ba ne labarin mace ce to gatti zakana ta je ta rufe muƙamuƙinta da kaga ana magana ba ta rufe fiska sai dai lalura kan sa a rufe a alaiha lizalika shay'un akwai wani abu da ya waje bakanta fi malik amla don duk maganar da za a ga mana mun yi da tsoron Allah malik maganar shi muke nema qala dalika lirrajulil muhrimi ai wannan ga zalika da wannan ga mutum ne harama da aji la ba asabihi fi kauli malik an rufe muka muke babu laifi an kankaran a ne rubuta rufe daga ƙasa zuwa wannan ba laifi wani lokaci ba kan yi sanyi in karfe na ga ko wani sirri nan na sanyi mai jiwa mutum amma yanzu damina ta zo mutu ita bincike shi ma har ya gano akwai abin da ake ji Isa yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala maza masu fita karamkiya cikin neman abin da aka ba aka sa masu gemu gemun ya rufe kai kuma kana na kana aske sirrin Allah Allah ya halitta maka saboda fa'idodi banda kwalliya banda kwalliya yana da wasu fa'idodi daban لا باس به في كل ذلك فكيف المرأة يا مشي قلت لابن القاسم إهرام الرجل في وجهه إذا دي حرام حرامات أنا نجي كيس كالسامي بغير فيها ورأسه دا كانسا انقرنكم kaga wannan yazo yana kalatar muka muke ai wani kakare ne kai aka ce da fiska ra'asihi a inda malik qala na'am ishi haka yake qultu wa ihramul mar'ati fi wajhiha qala na'am qultu wa zakanil mar'a kaje wani ne tambaya na ce ki to muka mukan ta faida wa zakanir rajuli da muka mukin namiji fi zalika sawa qala na'am fi ra'ayi mai wannan ibn qasim kenan qultu ara'aita al-muhrimata tatabarraqu tasat burqu wani irin wani niqabi ne ina ga ina ga ita itatuwa akwai wani abu da ake sawa kafin zaga yana tare to a jiki Ina tare to shi bai taɓa fuskar nata an ɗaga shi an ɗaga da abu da suke sawa na ɗagawa shi kenan za ga yana to haka sai dai ka ga idon lunan ta can nesa to shi wannan burkofar ta tabarkau wata jafihi an wajihiha kuma ta nesa ta shi daga fuskanta hal yakrahu malik Kala na'am qultu nashitu ويرى Yana فيه الكفارة In fa'alat. Kala na'am. فعلت pada bini ni. Dan دان daci Apa أخيانا